imam musulmi barkan mu da sake haduwa wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasin babban malamin mu muhammad awal adam wanda aka fi sani da albani zaria abu abdurrahman allah ubangiji ya ji kanshi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren alhamis wato daren ɗaya ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da da arba'in da takwas daidai da sha biyar ga watan bakwai shekarar Bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi mai lambar takwas na hamsin da hudu insha Allah a cikin gidan darussa na karatun wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ولف الشيخ العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نوح الألباني الله أبنجي يكتشف رحمة idan da ba musulmi masu bibiyan ma wannan darasi ba su manta ba mun shiga inda malam ya fara tattauna mana bayani dangane da halaccin yin sujada akan ƙasa da kuma yin sujada akan shimfiɗa to babin da malam ya fara ko kuma hadisan da malam ya fara mana bayani akan sabiya wanda suke tabbatar da cewa mafi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi sujjada ne akan kasa amma kuma an samu yayi akan shimfiɗa din to kaga tun ya tabbata annabi yayi duka wannan dalili ne akan duk sun halatta kenan kuma tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shimfiɗa wasu abubuwa da ainihin wato ya rufe ƙasan cikin masallacin a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya kyautata yin haka kaga shi kenan babu laifi irin abubuwa da ake kawowa a a shimfiɗe su na abubuwan a a kai ko a shimfiɗa irin na kafet ko tabarni ko abubuwan sajjada irin da juma kamar da karatunmu na yau zai kai ga waɗannan matsayi ɗin wannan duk babu laifi insha Allah ina fata an gane to bayan da muka gama hadisin da malam ya kawo da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan sauran annabawan da suka gabata akwai sanya ƙasa a matsayin wurin sujuda kuma abu mai tsarki tsarkin shi kuma wanda yake iya tsarkake wani shi shi yasa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan haka kowane mutum cikin al'ummata a duk inda yake to yana tare da masallacinsa kuma yana tare da abun tsarkinsa da haka ba za ka buƙaci cewa sai ka bar wannan gari ko wannan waje ko wannan ƙasa ka yi wani dogon tafiya kafin ka samu inda za ka yi ibadar sallah ba an sauƙaƙa ma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake al'ummomin da suka gabata ma'ana yana isharar cikin yahudi da nasara su kam a zamanin su babu damar su sallah a duk inda suka samu kansu ma'ana irin sallar da aka shar'anta musu a zamanin su dole sai sun zo wurin da aka killace aka keɓance aka gine shi a matsayin wurin ibadar da suka sa wa suna kana'i da kuma biya to waɗannan wurare ne kaɗai inda suke iya yin ibada da haka idan mutum ya yi nisa daga waɗannan wuraren lokacin sallah ta riske shi a zamaninsu to dole sai ya baro wannan waje da yake ya dawo inda wannan ginannen wurin ibada yake kafin ya iya yin sallar da Allah zai karba kaga wannan akwai mashakka amma mu kuma yanzu sai Allah ya sauƙaƙa mana duk inda ka samu kanka a gona ne a ainihin wato wurin kasuwanci ne a shagonka ne a gidanka ne a kasu ko'ina kana iya yin sallarka kasuwan ƙauye ne ko kasuwan bariki duka wuri ne wanda za ka iya gabatar da sallarka a wajen Allah ya samu gashi. to za mu ci gaba da izinin da malam ya ci gaba da kawo bayanan to wannan hadisi in ba ku manta ba shine muke mana isharar abubuwan da annabi ya lissafa hali akan wannan halalar ko da a cikin wasu lafazan annabi ya ce an fifi shafi da abubuwa guda hudu a wasu lafazan ya ce abubuwa guda biyar a wasu lafazan kuma ya ce guda shida a mai da zuwa cikin ruwa imam muslim to dukkan waɗannan abubuwa sun sun tabbata to za ka iya tattara su kace suna da cikin abin da aka fifita annabi sallallahu alaihi wasallama da su akan sauran al'umma ko sauran annabawa za ka wuraren da aka ambaci adadin nan to sai malaman usul su tafi akan ka'ida cewa zikiru fardin ne min afradil am ambatan wasu ne gwargwadon bukata amma wannan baya hana a ƙara da wasu kamar yadda muka ji su da haka abubuwan su ne muka ji annabi yake an fifita shi shi ne kaɗai annabin da zai yi ceto bainan annabawa wato a shafa'atul uzma sannan aka fifita shi wajen ba shi dama ya ci ganima idan ya ci wasu al'umma da yanki abin da ya tsara na dukiyarsa an halarta ya ci al'umman da suka gabata ba a halarta musu wannan ba sannan aka maida mushi ƙasa da zama wurin ibada na sujudar sallah kuma abu ne mai tsarki wanda iya zaka zaka iya yin wato tsarkin je kana idan babu ruwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace an ba shi wato a sakon shi isa da dukkan duniya kaf bainar al'ummomin da suka gabata su sakonninsu zuwa ga al'ummomi ne ko ƙabilu wa in min ummati illa ala fiha nabi amma shi manzon Allah sai aka gani baki daya daga cikin abin da annabi ya kara nan yau sai ya ce da shi aka rufe annabta an fahimta ko daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba sauran wani annabi da aka shine khatamun nabiyyi cikamakin annabawa za ta yi ce hutuntu a na biya annabuwa ko a risala ai ko manzon Allah sai zama shine sirri na annabawa Za ka duk wanda yazo ya da'awan annabta bayan manzon Allah to wannan bakin arni irin Mirza Gulam Ahmad wanda abin ta kai shi a yau ana samun waɗanda suke cewa su suna addini ne na musulunci amma ta hanyar wannan Mirza din nan Gulam Ahmad shine kaje ake cewa ɗan Ahmadiyya wanda za ka ga abin mamaki suna nan a wurare da dama a ƙasashenmu suna da masallatai suna da wuraren da suke gabatar da ibadoji nasu su a aƙidarsu to an samu wani sabon annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kyauta to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake da cikin abubuwan akwai kuma wato na'am sai eh, ganima mun ambata ko mun ambata ganima sai yusirtu bin ruh eh musirata shah an baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato cin nasara akan makiya ta hanyar saka musu tsoro wata guda kafin annabi ya kai musu hannu ina fata an gane shine muka yi wato yi mana bayanin waɗannan abubuwa duka a jiya to bayan da malamin gaba tattaunawa sai ya ci gaba ya ce wa kana an ga wajen ko Rugaba, sajada fi tsinin wa ma'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci yakan yin sujjada ko ya taɓa yin sujjada a cikin ilin wa ma'i wato laka ko ka ce taɓo da ruwa shi ne muka fara mana bayani a darasin jiya cewa wani dare ne da haji Allah ɗan Umar yake aka yi ruwa aka kwana ana ruwa suka fito sallar su sai zan cikin masallacin manzala sallallahu alaihi gaba daya yayi ta haka annabi ya yi sallah a cikin wannan kafar har sahabin mai riwaya kamar da zamu ji a yanzu yace na da kasa da ruwa na gangara akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kaga wannan dalili shi ma yana ƙara tabbatar da cewa shi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa a farkon al'amari babu shimfiɗa gane ko yace wa kana rubbama kadara fi tayyin wa ma'i Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya taɓa yin sujjada a cikin taɓo da ruwa wa qad waqa'a lahu dhalika fi subhi laylati 21 min ramadan wannan shine hadisin da muke ishara wannan al'amari ya kasance ne a wata dare da ta dace da daren 21 ga watan ramadan a lokacin da ake wannan ruwa har annabi yin sallah aka ga tabo a goshinsa umtirati sama a lokacin da an yi wato amfarati sama sama ya zubda ruwa ma'ana aka ruwan sama wasala saqaful masjidi har sai da rufin masallaci ya jike ruwa ya rinka zubowa daga cikin shi kamar yadda muka ji masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yana faɗa ya faɗa wa kana min jaridin nahl shi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin an yi mishi ne da ainihin wato a ganyen dabino shine jaridin lahar an fahimta irin yadda ake ginin tsoro din nan a da to kaga yayi kawai ake zubawa a saman gini ko to idan wannan yayi ya jika da ruwa to ruwan zai iya shi in shi zama yana zuba to haka ya kasance a zamanin فسجد فسجد صلى الله عليه filma'i wa tsini da aka sai annabi kira da an Allah tabbata gare shi su sujjada a cikin wannan ruwa da ainihin wato kaɗo cikin lakan nan ke qala abu sa'id ne khudri sahabin da yake bada labari shine abu sa'id ne khudri Allah ya ƙara mishi yadda sai ce fa absartu ko fa abu aynaya رسول rasulallah sallallahu alaihi عليه وآله وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين yace idanuwan nan nawa sun gane manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ya idar da sallah ya zaigo ya kallo ma muke na ko yace idanuwa ba sai da suka ga taɓe ko ruwa ya taɓo yana ainihin wato akan goshin manzon Allah da hancinsa sallallahu alaihi wa sallam. wasallam shine muka ce kaga wannan shine goshi mafi daraja a cikin halittar Allah wannan hanci shine hanci mafi daraja amma ta ga manzon Allah da yake ya san wato matsayin shi na cewa bawa mu ga Allah matsayin ubudiyyar shi ga Allah ya yadda ya zungura wannan goshin da hancin a cikin taɓo saboda yawa Allah ibada to kaga ni da kai waye ne yanzu a yau wanda mutum wai zai rika an tsini yana wani jari a inda ya zo sallah kai akwai wanda an aka zo su duda ba in ba akan da duman shi zai sujada ba ba ya azabo shi a kasa wallahi kawai sai zai duka haka in an taso zai ya daga wai saboda shi zai ɓata goshi shi kaji wanda asalin shi kasa ne kuma ciki za a maida shi a ciki kuma za a tsayar da shi karo na gaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan wani saboda wai baya kan kayan da ya sa sabon shadda da ya ci guga da aiki ba ya son wai in yi sujjada ta ya taɓa wajen gwiwan shi za haka in ya zo su duda sai ya kwafi an san kwafi ko sai ya tugula ya shi wannan ma da yawa ya Allah ma ya kafa kawai ya ishe shi shi ba sai ya sa biyan shi a kasa ba wannan duk rashin sanin matsayi ne da Allah ya bai wa bayansa ba ka san matsayin ubudiyya ba shi yasa shekul islam faru abdulhalim ibn taymiya yana da littafi da ya rubuta su kusa da guda game da ainihin wato bautuwan bawa da Allah mahalicci shi kitabul ubudiyya kuma an gane wannan da ko Allah ya samu dace wannan hadisi kamar yadda muka ji a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ya bada labarin wannan hadisi kuma hadisi ne tabbatacce a imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa kafin shi Imam Malik ya fitar da shi a cikin muwaffansa a wato muwaffa Malik ko ya fitar da hadisin haka al-Imam Abu Dawud da sauran malamai duk sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce insha Allah Allah ya samu dace sai ma da su gaba yake wa kana yusalli ala al-khumrat to ga wannan shine wanda muke mana ishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kun ji duk waɗannan hadisan tana tabbatar da cewa annabi yana yin sujuda ne a ƙasa ko ko a kan ƙasa to sai ce amma duk da haka kana manzon Allah ya kasance yusalli ala al-khumrati yakan yin sallah akan abin da ake kira kumra kumra a bisa fassarar da kowanne mu zai fahimta yanzu kawai shine da duma wato shimfiɗa ne da mutum ɗaya zai ainihin wato iya yin sallah a kai shi kaɗai haka shi yake ɗaukar da duma ne it is made for one person an gane ko idan ya wuce mutum ɗaya za mu zo mu gini ake kiran shi amma al-kumra to yana nufin abin da za zaka ji 'yan gargadiya na larabci suna cewa sajjada ko mu kuma sai mu ce dadduma an gane wannan da ke ko annabi yana yin sallah akan dadduma kaga ishara akan yayi sujuda akan wani abu da aka shimfiɗa ke an gane wanda ba akan ƙasa ba sai sai ahyanan wani lokacin da yake mun can cewa mafi yawa a ƙasa yake yin sujada amma ya taɓa yi a wannan kara a wasu munasabobi waɗannan hadisai da suka zo da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan da juma hadisai ne mabambanta malam ya yi mana ishara kamar an yi wato a wasu daga ciki bari mu ambata mana kaɗan daga ciki insha Allah ya shi kalmar al ɗin din ya ɗauko mana fassarar shi a cikin annihaya fi garibin hadis na imam ibn al-asir yace bi gammil kha harafin khawun nan haka za ka yi harafin zamma khu an gane ko sannan al-mu'jama wato ne ibu wa sukunin ni nimin kuma ya faɗi wato yi wa nimin ɗin ɗauri kun rasu an gane قال ابن الأثير في النهاية التي هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده shine gwargwadon ko wajen hafu su sujudi gwargwadon shimfiɗan da mutum ɗaya zai iya sallah akai, ya aza goshin shi shi kaɗai a kan min hafiri na abin da yake da yanayin tabarma au natijatin a au natijatin hutu ko kuma ka ce ina fata gani wanda dai mutum da yake sallah kai wa nahwihi minan naba ko kuma kwatankwacin haka wanda zai zama daga wani abu ne na yi wato gani wala takunu umratun illa fi hadha al-miqdar idan ya wuce mutum daya wato idan girman shi zai dauki sama da mutane ɗaya to ba a cikin shi kuma ina fata an gani وسميت حمرة لأنها تدعينا في دي في غير ذلك وقال الخطابي ما لا سليمان الخطابي شما da yazo cikin ainihin wato a shirin wannan hadisin a cikin a cikin shirin Abu Dawud yake hiya sajjada kun gani ko shine dai wannan da ake kira sajjada yasjudu alaiha al-musalli wanda mai sallah akan sa ne yake sujjada idan ya shimfiɗa shi ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى الفتحة على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قائلا عليها sai kawo wani hadisi na Abdullahi da Abbas da magana bera da ya gudu ya biyo ta kan da juma manzon Allah sallallahu alaihi a shayi da an kun suna yake da ko annabi sallallahu ya taɓa yin sallah sai malam yake daga cikin hadisan da suka tabbatar da cewa miji yana yin sallah a kan da juma na ɗaya a akan hadisin ummuna maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare ka ita ta bada labari a cikin hadisi al-Imam Bukhari da Muslim cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-humra manzo Allah ya kasance yana yin sallah kan da duma kun ji na ko na biyu sahabi abdullahi dan abbas a cikin hadisin al-imam tirmidhi da baihaqi da abu dawud da bayalisi da al-imam ahmad a cikin musnadinsa shi ma ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin sallah akan wato da juma ummuna aisha radiyallahu anha ita ma ta bada wannan labari a cikin hadisin al-imam bayalisi har ila yau abu dawud kenan da imam ahmad ne littafin musnad ita ma ta annabi ya kasance yana sujjada da dujuma haka Anas dan Malik hadimin nabi kenan ko sallallahu alaihi wasallam da kuma ummu salama ummul mu'minina sannan Abdullahi dan Umar shi ma ba da wannan labarin sai ummu Habiba ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma Jabiru dan Abdullah kaga mafiya yawan hadisan matan manzon Allah ta bada labari ishara akan annabi na da da juma a kafunan su wanda yake kallon shi da an fahimta ko to bayan da malam sa wannan sai mu koma sama sai ce wa alal haqir sannan kuma har ila yau manzon Allah yana yin sallah akan tabarma to kaga nan kuma sai muka fassara da tabarma saboda ne saboda idan aka ce tabarma da hanta shine shimfiɗan da yake ɗaukan sama da mutum ɗaya ina fata an gane ma'ana mutane sama da ɗaya za su yi sallah a kai wannan shi ake kira alhafiya babban mashin kuɗi wanda mutane da dama za su iya zama a kai ko su yi sallah a kai shi ma su ma da yake ahyanan wani lokacin kaga ashe duk waɗannan abubuwan da muke sallah a kansu babu laifi kenan kuma an gano wannan da kyau ko to wannan matsala ko kuma wannan kalmar alhafiz da ya zo a cikin wannan hadisin sai sai wasu malamai kuma suka yi tsokaci wanda tsokacin ya fara tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda kuma ya kai wannan wannan tattaunawar shi ne alhaqir da aka yi amfani da shi Allah madaukakin sarki ya yi amfani da irin wannan kalmar ya bayyana cewa a irin wannan shimfiɗar za a yi wa ɗan wuta azaba وجعلنا جهنم للكافرين ماذا حصيرا mun mai da wutan jahannama ya zama shimfiɗa ga 'yan wuta wannan yasa wasu mutane suke inkarin cewa ba zai yi a ce annabi yayi sallah kan hafir ba saboda shimfiɗar 'yan wuta ne sai na 'yan wutan yana kan sai an je lahira na ba sai an gani to za mu zo mu je da ta tsaya har wani ya je ya samu ummuna Aisha amma da nake tun zamanin tsafin yake mata dan ne za a ce annabi ya yi sallah kan hafi bayan da shi Allah yana cewa jahannama shine hafi din ya wuta to za ku ji yadda ta kare na farko dai karin wannan lafazin shi ma tsari ne ingantacci. akwai hadisai da dama da suka zo akan haka hadisi na farko daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda shi ya ba da labarin sai annan nabiyya صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حصيره هذا الله يصلى كان حصير magana ya kare ko da karewa hadisi ne kuma tabbatacce haka imamu jari ya rawaito lafazin wannan hadisin ta kai kakkan lafazin imamu ahmad shi ma kara cikin musnadin sa hadisi na biyu ana son ne ya kara bada labari yace wani mutumi daga cikin mutanen madina yake cewa inni la astati'u salata ma ya kawo korafi ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ba zan samu daman in rika zuwa ina bin ka sallah a masallacin ka ba me yasa wa kana rajulan dahman mutum ne mai kiba kafo ne sosai ina fata an gane da haka tafiya abu ne mai wahala da shi idan ya aka kira sallah to shi ba zai iya yin tafiya ya zo ya sallah tare da manzon Allah ba ya ka sai zai ya ci hanzari sana alin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mutumin sai ya je ya shirya wa manzon Allah zina wato abinci kenan ko ya gayyaci manzon Allah cewa Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci a gidan shi fa hazu ila manzili yake ya gayyato manzon Allah zuwa gidansa domin cin wannan abincin da ya shirya فبسط له حصيرا da annabi ya ito sai shimfiɗa wa manzon Allah wani babban mashimfiɗi ko shimfiɗa wanda ba a farfar asir a sai da ya ɗan goggoge jefar ainihin wato a shimfiɗar ila saboda datti ko kura ko ƙasa ko wani abu makamancin haka ya ɗan yayyafa mashi ruwa ya goge shi fasalla alaihi raka'atai manzo Allah yana isa sai fara yin raka a biyu a kan wannan hafi ya halatta ko ya halatta ba ya halatta fa qala rajulun min ali jarud li anas sai wani mutumi daga cikin wato mutanen kabila al-jarud sai ya ce wa anas akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli du'a wannan sannan da annabi ya yi a gidan wannan mutumin sallah hantsi ne kenan ma'ana tun da lokacin da ya bi da wayewar gari ne da safi haka mana annabi yake yin sallan hanci da ma qala sai ce ma ra'aytuhu sallaha illa yawma idin ni ma ne ban taba ganin annabi yi sallah irin wannan lokacin ba sai a wannan rana jama'a kun san da ke ko muhallin shahidin da ya riga ya bayyana tare da akwai wasu masai wanda hadisi yake dauke da shi amma ba nan ne muhallin tattaunawa shi ba lafazi na uku shi dai anas da dai har ila yau shi ya karama da wannan labarin wa da ku hadisin zai zo bayan wannan da zamu kafin wannan na anas din sai mu je zuwa ga lafazi na hudu malami ce an عن أبي سعيد الخدري hadisin ya zo daga sahabi Abu Sa'id ne Khudri an fahimta ko domin shi wannan hadisin na uku za mu gan shi a saman karatu ne sai sa ma ya tsallake shi yana nan shi za mu karanta yanzu nan insha Abu Sa'id mai Khudri shi ma ya bada labari yace annahu dakala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya taɓa shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wajadahu yusalli ala asirin sai ga manzon Allah yana sallah kan babban shimfiɗa ya judu alayhi kuma akan wannan shimfiɗa yake sujada ba akan kasa ba ina fatan gani wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihi haka al-Imam Abu Awana da Tirmidhi da al-Imam Ibn Majah da sauransu hadisi na biyar daga al-Mughira ibn Shu'ba ga nasu lafazin yace kana yusalli ala al-hafiz yanzu Allah ya kasance yana yin sallah akan babban shimfiɗa mun ji hadisan to sai malam Nasir bin Albani ce wa fi hadhihi ahadith من هو أن حديثين لما كرنتا دلالة على جواز الصلاة على العقل أقول دليل ليك يثبت بشوى أنا إيه يصلى كم بطن مشي وعليه أكثر أهل العلم هو أهل العلم كما وفي يوم ما لميت أنت tafi akan السنين صلى كم babban shimfiɗa في كما قال الترمذي كما tirmidhi الترمذي يجي wa ya faɗi wannan fatawa mizani ɗinsa na amma wa rawahu abu ya'la an shuraihi to matsala shi malam nasu bin albani amma wani asali da aka ruwaito wanda imam abu ya'la al-mawqi shi ya ruwaito wannan asarin daga wani malam shuraihu sai ne daga cikin malaman tabi'ai almajiri ne da su aisha da wasu daga cikin aka ce annahu ta'ala Aisha ya taɓa tambayar ummul mu'minin Aisha Allah ya ƙara mata yarda yace mata akana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ala al-hakim shin manzon Allah yana yin sallah akan tabarma fa inni sami'tu fi kitabillahi abin da yasa ne tambayar nan saboda na ji wata aya a cikin alqur'ani Allah yana cewa wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira mun mai da wutan jahannama da kakirai a matsayin wani babban mashin kuɗi da za a azabtar da su a kai qalat sai Aisha ta ba ta amsa ta ce lam yakun yusalli alayhi manzo Allah ba baya salla akan hasir kun ji inda matsala ya taso ko sai annabi baya yin salla kai? to menene amsa akan wannan zancen domin in ya tabbata ya nuna ashe abin akwai shakku kenan ko dan Aisha ta ce baya yi to dalili ne akan bai tabbata ba amma ya amsa ga wannan ga amsoshin za mu ji na farko malami ce fi tubutihi indi nazar Tabbatin wannan asarin ma to akwai alamar tambaya to kaga in ya tabbata dama shi kana an huta ina mata an gane wa in qala al-haythami yace duk da cewa imam al-haythami da yazo cikin ainihin wato bayani din sa yace rijalu muwaqqiquna ko mawqufuna mazajen da suke cikin isnadin wannan riwaya na Abu Ya'la mazaje ne da ake nagartar da su ko nagartacci an gane duk da ya faɗi wannan akan mazajen amma malam nasu bin albani ce har yanzu ina da ja akan ingancin magana ala nasu bin albani ko hmm. sai ce wa nahu qaulul iraqi kwatankwacin wannan zancen al-imam al-hafiz al-iraqi shi ma ya faɗa yace rijaluhu thiqa mazajen da ke cikin isnadin wannan labarin amintacci ne fa inna hadha yake to duk waɗannan maganganun cewa mazajen za a iya amincewa da su ko amintattu ne yake da yufidu sihhatal islam cewa mazajen amintattu ne ko tabbatattu ne wannan ba ya nuna cewa isnadi ya tabbata an gano wannan da kyau ko amma wannan zance fa in kai ba ahli sina'a ba ne to ba za ka gane me ake cewa ne ba ya ka ce ya za a ce mutane amintattu kuma a ce isnadi bai yadda ba su malaman sun san da ake yi na fata an gani kama la ya fa ana miqa in ga magana shi da kashe zai kamar yadda abin ba koyo yake ba akan ga malaman da suke muqa wato masu naƙadin isnadin hadisi da ake waikewa wa qad qala shawkani to ga wani naki al-imam shawkani ya ce wa kayfiyatul jam'i bayna hadithiha hadha wa sa'ir al-ahadith to idan ma aka tafi akan cewa hadisin Aisha nan ko asalin nan nata ya inganta to ya za mu yi da waɗancan hadisai da muka bi wasu sahabbai suka ce annabi yana yin sallah yace to a wajen malamai yayin da za a haɗa hadisan yace annaha innama nafat ilmaha ita Aisha ta kore abin da ta sani a iya rayuwarta da manzon Allah da iya abin da ta gani a lokacin da annabi yake sallah ba ta taɓa ganin annabi an shimfiɗa wani babban mashimfiɗi ya yi sallah a kai da da haka sai ta ce lam ya kun yi salli a rai baya yi sallah a kan su a da in haka ne maganar ta kuskure ne ba kuskure ba ne tabbas haka ne yawwa ta tabbatar da abin da take da ilimin shi cewa annabi baya to dan ita ta faɗa abin da ta sani zai kuma kore abinda da wasu su kuma suka sani da ita wata sani ba zai kore ba ina fata gane ga irin nan ne suka ji malamai ke ce almutbitu muqaddamun ala almuna wanda yake tabbatar da magana shi ake karɓar magana shi in dai amintacce ne akan wanda ya kore domin shi wanda ya kore ya kore abin da ya sani shi ma wanda ya tabbatar ya tabbatar da abin da ya sani kuma an gane wannan da ko misali ne kamar ka zo ka ce yanzu kai limamin ku da yake muku sallah a matsalaci. bai taba sa babbar riga ba sai wani kuma shi ya ce maka ni da shi muka ta ranar ɗaurin auren ki da babbar riga maganganun duka kure ne a shi wancan bai taba ganin liman da babbar riga a gaban shi ba shi kuma wancan ya ce da da shi ma ka tsaya kaga maganar sun fada wa juna Daga su ba an gane wannan da ke kotu irin shi ne imamu shauka ne wajen haɗa zantuka sai ce wa man alima salatahu waɗanda suka san sallan manzon Allah alal hafiz cewa yayi akan babban shimfiɗa muqaddamun alal nafi maganar su za a gabatar akan Aisha da take kore cewa annabi baya irin wannan ya faru da dama akan masai mabambanta kamar matsalar a fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye irin haka ma ya taɓa kasancewa an tambaye a tsaye da Aisha ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitsari a tsaye kace ha bai taɓa yi ba kuma duk wanda ya ce annabi ya fitsari a tsaye bai kyauta ba ba dai ne ba su kuma sahabban suka ce da mu da manzon Allah muke kaje kaje ita tana gida <laughs> wanda yake fitsarin da mu muka gani ta tana gida, to ta kore abin da kusa ne haka game da kadiyar ganin Allah a tafiyar da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i da Miraj Aisha take duk wanda yake annabi ya ga Allah to iftara ala Allah kadai ya ce ƙarya ya dangana wa Allah Allah da ba su ce ko rabu da annabi ya ga Allah amma da zuciya ko a abacci a shayi irin waɗannan misali din to ba ta cewa hadisan suna karo a in baka fahimta ba kai sai ka tattara hadisan ka kai su gaban malamai wanda suke ahlus sina wannan dalilin yasa na zo mana da wani samfuri na wani sabon aiki da aka samu ɗaya daga cikin malaman a wannan ƙasa yi na irin waɗannan matsaloli na yi wato aiki a kan hadisai akwai wani taron shafi a wannan nahiya namu da ya shahara kwarai da gaske wanda a da kafin malamai su ainihin wato fara zurfi a wannan ilimi na sina'a a sanin matsayin hadisai su ne ire-iren littattafan da ake karanta mana a waɗannan ƙasashe. Littafin Bugiyatul Musulmi, ina jin ko da wata ba bakari taɓa jin sunan shi. To a da su ne littattafan hadisi a ƙasar nan. To malamin da ya rubuta shi, malami ne wanda ba ƙwararre ba ne kan ilimin musalau da don haka ya yi ta kawo hadisai kala kala a cikin littafin abin da zai ba ku mamaki tabbas akwai hadisai ingantattu akwai waɗanda suke hasan akwai waɗanda suke munjabar amma kuma akwai hadisai masu rauni a cikin littafin kamar yadda ba masu rauni ba kadai har da kai akwai za'ifin jiddan kai dan wasihi a hadisi a maudu akwai hadisan ƙarya a cikin littafin wanda da yawansu mun san hadisan kuma da shi ake ta wato karantar da mutane ake musu wa za su yi mamaki in ka ɗauki wannan littafin da shi ne aka samu wani babban malami daga cikin malumman mu na wannan nahiya namu Allah ya ƙara mishi lafiya malam Muhammad Kabir bin Umar bin Muhammad wanda aka sani da malam Kabiru Maru malamin mu ne ina na a an yi wato jihar zamfara a garin gusau a markazin usaini markaz usaini a nan yake sai ɗauki wannan littafin ya yi wa hadisan baki ɗayansu kaf ta khariji shi ne kaga wannan aiki ya sha a hannuna ya sa mushi ithaful mu'minin bi takhrij ahadith kitab bughyatil muslimin wa kifayatil wa'izin wal musta'izin ga littafin kuma an gano wannan da kyau ko wani abu da zai ƙara ba mu sha'awa shi ne makon nan da ya gabata malam ya je dauran karantar da littafin gaba ɗaya da shi ne muka bi shi can muka je muka ainihin wato koyo shi da haka malam ya karantar da mu wannan littafin kaf yi mana bayanin aikin da ya yi a cikin kuma wani abin sha'awa ba a ƙasar nan ma ya je dauran ba Nijar ya tafi muka bi shi har can الرجل في طلب الحديث ina fatan da ba an gane to kamar yadda na ce idan a fatan littafin hujjatul musulmi za ka ga akwai hadisai ga sunan kata-kata to malamin ya yi aiki wanda za ka ga yana yana faɗin matsayin hadisin a ƙasa kuma sai ka ga aikin da ya na tahriri ga wani sati na buɗe nan kawai misali ne da malamin ya zo babin da ya kira da النهي عن الفحش والسب وبذاءة اللسان a ƙarƙashin babin da ya kawo magana a kan cewa hani game da yin alfasha mutum ya rinka faɗin maganganu na baƙa. wasabbi da zage-zage wa ba za a lisan da sakin baki shari'a ta yi hani game da wannan mutum ana so ya rinka kiyaye harshensa to dama duk babu in ya kafa ya fara lalubo wasu ayoyi da zai hujja da su في فرق وايه قال تعالى آه ما خلقوا آه من خلقوكم بألسنة شداد لكن سورة العذاب سميتي وقال تعالى وقولوا للناس حسنى وحديث فرق بيكاو شو أن حديث يسمي وقال عليه السلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفقير حديث الماضي الترمذي يا إلى الدار to hadisin na biyu bari ku ji sai ma yake wannan hadisi na biyu hadisi ne sahihi wa yace wa qala sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa la tumari ahaka wa la tumajihu wa la ta'idhu maw'idan fa tusliku annabi yace wai kada ka rinka yin wasa na wargi ya dan uwanka haka kada ka rinka yin wato muza kamar ka ce a ah, eh yawa ba'a an gane ko kada ka rinka yin ba'a wa dan uwanka abinda za a mishi dariya sannan wala tu'idhu maw'idan kada ka yi mishi alkawari kuma ka saba mishi kaga dai harshe ke yin wannan ko to malai ce wannan hadisi ne mai rauni ba na ne faɗe shi ba ya kawo illar raunin to hadisi na uku sai ce wannan mawdu'un hadisin karya ne gashi amma za ka iya jin malamai suna tawa da hadisi yace wai annabi ya ce asuntu sayyidul akhlaq shi shine shugaban kyawawan ɗabi'a wa man mazaha istuhissa bihi duk wanda yake ba'a ko yake da yawan wasa ko yake da yawan wargi to zai zama ba shi da kima a cikin mutane ina fata an gane wannan hadisin ƙarya ne to ire-iren waɗannan ayyukan abin da sa na kawo mana wannan kawai a matsayin misali tare da mutane da dama sun yi ta tambaya na littafin cewa ta yaya za su mallaka to alhamdulillah na yi wa malam magana da to malam da ga na mutane malam yake littafin zai sun kare amma za a sake buga su to malam da za mu rabu sai kuma ya kira ne yake in ya koma gida zai je ya duba idan aka samu wasu extra copies don Allah ya da zai yi mana wajen din sai aiko mana da su sai mu ji yaya tsarin ofis din suke wanda yake bukata a lokacin sai a masa magana insha Allah da haka bushra lakum albishir ko eh Allah ya sa mu dace wannan dai da wata sanan ba kowa ba <laughs> ina fata an gane to shine anan wannan hadisin kaga yake yazo din malamai a cikin sai ka tuna cewa mazajen amintattu ne na mazajen isnadi na iya zama wa mutu amma duk da haka ya zama na da matsala ko misali ya zama a samu fari da zaran an samu fari ko wani nagartan mazajen isnadi ya mutu ina fata jama'a gane to shi yasa mala albani ce a ingancin wannan hadisin a wajen shi akwai nazar yace amma wannan zance ne da ake yi da ma'abota harka da haka sai in ba ma'abota harka gane ba za ka gane ba an gane ko to shaukari dai kun bi ta hanyar da ya biya haɗa hadisan ko in ma hadisin ya inganta to waɗanda suka tabbatar da cewa annabi ya yi maganar su za a ɗauka ajina a sayyida aisha kun ji hanya ta farko sai malam yake wa sai kuma ƙarin bayani fa inna hadithaha wannan hadisin na ummu na aisha din da kuka ji wa in kana rijaluhu thiqa duk da cewa mazajen amintacci ne fa inna fihi shuzuzan kun ji illa da ya bayyana akwai shuzuz a cikin isnadi ya ce cewa shuzuzi shine kuskuren amintacce malamin amintacce ne amma kuma sai kuskure to idan malamin amintacce ya kuskure ba a cewa hadisin shafa'i domin mutumin mai rauni ne ake raunata hadisin shi amma malamin da yake amintacce in ya kuskure in ka ce mai za'i, ya nuna ka ta shi kan shi kenan malaman hadisi na da terminology sun su za ku dole sai kaje sun gaya maka yadda suke amfani da su to idan aka samu amintaccen mutum amma a cikin hadisin shi sai ya saba ma wanda ya fi shi aminci ko wanda ya fi shi nagarta to kaga ya tabbata shi ya kuskure kenan yau to ba za ka ce hadisin shi da'if ba sai ka ce hadisin shi shazu ya tantare ya saba wato wa waɗanda suka fi shi nagarta in ma mutum ɗaya in ma da yawa to kun ji illan da ya faru kenan kaga akwai cewa rijalu wuce ka haka ne rijalu wuce ka amma fihi shuhu akwai fantara an gane wannan da ko kama qala al-iraqi kama yadda al-hafiz al-iraqi ya tabi wa yu'akkidu shunuhu abinda zai ƙara ƙarfafa wannan fantarewar dan da'afuhu malam na cikin albani ce kai ni na ba ganin ma ba su yi ba ne rauni ne ma annahu saha an aisha ta naqaha khilafu ya tabbata ita wannan aisha da aka ce ta faɗi wannan magana sai kuma aka samu wani hadisin da ya inganta aisha ta tabbatar da cewa annabi ya yi sallah kan tabarma ta ga karo da karo kenan ko shi ma da yake fakad urwa an samu urwa dan azubai ta ne ga ita aisha din ko domin ɗa ne ga iyar Aisha Asma'u kaga Aisha ta zama in nake nan ko a ce ko gwaggon shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala khumrati yace lallai ummuna Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah akan khumra shine wanda muka fara ji da juma fa qala sai annabi yace mata ya Aisha ya ce Aisha irfa'i anna hafirati hada ki nannaɗe wannan tabar wannan naki faƙar hashiku an ya kuna yaskinan na domin kina jin tsoron kada ya rinka fitinan mutane za ka zo ka ji aka ce wannan tabarman mai faɗin kenan akwai wasu abubuwa ne da ke iya ɗaukar ido a kan shi shi ne sha annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya da sallah a kai sai ka naɗe shi an fahimta ko kaga ya tabbata Aisha ta ce annabi yayi ko bai ba yayi akhrajahu Ahmad Imam Ahmad ya da wannan hadisin wa sanaduhu sahihun ala sharti sitta isnadin wannan labarin kuma ya inganta a bisa sharaɗin ashabu kutubu sitta kama sabaka qariban wa qad zakara al-hafiz fi al-fath ibn hajar yazo cikin fatul bari yake anna al ya rawa min tariqi abi salama an aisha shi al bukari Bukhari ya rubuta hadisi ne ta hanyar Abu Salama da Abdurrahman Awu wannan kuma riwaya sun bi daga Urwa dan Abdullahi daga Aisha shi kuma wanda daga Abu Salama dan Abdurrahman daga Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu hafirun yabsutuhu wa yusalli alaiha Aisha tace manzon Allah yana da wani tabarma da yake shimfidawa ya salla akai kaga magana yanzu ya taba wata gudu sawa ba kulki sai malam Nasiru bin albani ce wa huwa fil bukhari wannan hadisin fa na cikin sahih bukhari kaga za ka hada da wancan riwayar abu ya'la ba zai yi ba wa an al-maqburi an abi salama haka al ya rawaito wannan hadisin ta hanyar dai shi ibnu abdurrahman shine abu salama lakin laysa fihi ya na ya annahu kana yusalli alayhi sai da wannan lafazin ba a sarrafa cewa annabi na sallah kai ba ya ji ba da labari cewa annabi na da wani tabarma amma kaga wannan riwaya ya ce wanda yake sallah akai an gane ko wa lafzuhu ga yadda lafazin ya zo kana lahu hafirun annabi na da ainihi wato babban shimfiɗa ya busutuhu bin naha sai ya shimfiɗa shi da rana wa yahtajiruhu bil lai? da daddare kuma yana mai santa wannan shimfiɗa saboda ko kai ya kwanta saboda kai ya shagaltar da shi daga ibada fasada ilaihi nasu sai mutane suka yi wato yi ca akan wannan da duma fa sallu wara'ahu sai suka rinka yin sallah a sa ko kuma mutane suka zo annabi lokacin da yaje yake sallah ba akan tabarman ba sai mutane suka yi bishi sallah to kun ji wannan kenan da haka waɗannan tattaunawan dai sun tabbatar da zancen da malam ya kawo akan cewa lallai ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah akan ah, da juma ya yi akan tabarma kuma kowa ma na iya yi tunda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam wa salla alaihi marra mun koma sama kenan ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taɓa yin sallah akan tabarma ko shimfiɗa ko da duma wa qad suwadda min tuli ma libisa wannan shine hadisin Anas ɗinkan da muka tsalle Anas ce. tabarman ma da annabi ya sallah a kai ko da duma har ya yi duhu saboda kaɗewa da ake amfani da shi ka sa abin ana yawan amfani da shi yana koɗewa ko har ya duhu to wannan da duma a ranar sai da yin wato suka sa ruwa suka ɗan goggoge haka wani labari ne ana ke ba da imam bukari ya fi da hadisin kafin shi imam malik ya fitar a cikin motsa haka imam muslim hadisi ne mutafakun alai hadisi ne sahihi anas ya ba da labari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan kakan shi wanda ake kira mulaika wannan sunan shi ne kuke ji ake kira wanda ake cewa baban mulka to mulkan wanda yarbawa ke sawa mulaika Shi ne mulka <laughs> ina fatan an gane to wannan kakan Anas ita ce wannan mai suna mulaika an gane wannan da ke ko Da a rasulallah sallallahu alaihi wa alihi da li ita ma ta taba gayyatar manzon Allah ya yi ta abinci a gidan haka sahabban da suka rinka neman albarkan manzon Allah ta hanyar gayyatan shi ya rinka zuwa gidansu domin duk gidan da aka ce manzon Allah ya je ai ya zauna ai albarka ya shiga gida sai ba ka ganin yau ma aka ce annabi na nan ne kuma sai mun gayyato shi <laughs> ina fata kai sallallahu alaihi wa alihi sallam to a ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam li ta'ami ya zo ya ci abinci a gidanta fa akala minhu sai annabi ya zo ya ci abinci a gidan thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi ya gama cin abincin sai ya ce qumu fala usalli lakum ku ku tashi in muku sallah a gidan albarka ya ƙara yawaita na manzon Allah wato ya zama manzon Allah ya yi sallah har ya yi sujuda a cikin gidan qala anas anas da yake bada labari ɗan jaridan kenan sai yake fa kuntu ila asirin sai mai marmaza na je na ɗauko wata tabarma ko wani tabarma namu a gidan hasirin lana kun ji ko wani tsohon tabarman mu sai ne marmaza na je na ɗauko shi a wadda tabarman ma ai yayi baki ya koɗe, min suni ma bisa saboda daɗewa da ake zama a kai wato tsohon tabarma ne ba sabo ba an fahimta ko fana da hatu bima'in to da yake ita da cibiya to sai ta karɓi tabarma sai ka zo ta yi yayyafa musu shirya ta ɗan bubboge ba ta ɗan mai fuskari ma Allahu akbar liyun fi du sa'atin min sa'ati abin da kake da shi kenan shine abin da za a harbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fa nabi ya tsaya kai amma Allah ba shi da irin wannan kyaman mutane da ƙanƙani nan wanda za ta ga wani ya zo ya ta yamun fuska hakan ma kawai da kai ma tana gani ta gane yana kyamanka Allah ya kyauta nan ba shi da irin ba manzo Allah sai ya tsaya kan tabarma tunda iya abin da aka girmama shi da shi kenan shi ma sai ya tsaya to kai tunanin kuma abincin da aka yi mishi shi ma annabi aka ce daga abincin kuma ya ci kun gane wannan da ko ya haka sai ma ta je wajen mutanenka a ƙauye ne ko a wani waje suka kawo maka wani abincin su kakka nuna kai ɗan boko ne ka ce no ba mu ci fara ka kai kai ma fara ɗin ya yayi <laughs> ka rinka mu wani turanci a ku zauna a shi kuɗa ka sha ka ci ka ɗauki kofin da suke ci ka sha da shi ka sa a yi a da suke ci ka ci da shi ba za ka mutu ba tun da su ma ba su mutu ba amma zai ta wani tsakanin ƙarya da ta zai saboda shi ya zo ya zo bariki ya ya ya waye Allah kyauta ya shi manzo Allah sai ya tsaya akan wannan tabarma wa safaftu ana wal yatim wara'a da ni da wani yaro maraya da kakata ke rukon sai muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal ajuzu min wara'ina ita kuma wannan dattijuwan ita sai ta tsaya a bayan mu فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يا نبي من نازل ركعة بيو ثم انصرف بيجي ذا كي من هم فانا صلى الله عليه وآله وسلم kamar yadda muka ambata imam a malik ya da hadisin haka Buhari da muslim da sauran malam to kaga wannan shi ma ya ƙara tabbatar da cewa eh lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah akan tabarma kamar yadda yakan yi akan da juma. kuma mafiya yawa akan ƙasa na yake sujuda kaga hujja ya fita ko Allah madaukakin sarki ya samu lafiya wa masu albarka ana mini isharar lokacin namu ya riga ya kawo jiki kuma mun zo karshen fasli da haka nan za mu saurara sai mun zo darasi na gobe gobe ma insha Allah za mu darasi na wannan sifatu salatin da izinin Allah sai mu tashi inda ma yake ar-raf'u min as-sujud sai za an gama bayani tsaf game da duk wani abu da kake son ka sani game da sujuda sai yanzu za a dago yaya ake dagowa